الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe wanda ya kaddara mu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar laraba wanda ya dace da 20 ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa basu manta ba mun tsane karshen aya ta ashirin da biyu yau kuma in allah yadda za mu tashi farkon aya ta ashirin da uku a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i faɗin allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Allah ta'ala ce hurrimat alaikum ummahatukum kuma an haramta kan ku auren iyayenku mata wa banatukum kuma an haramta kan ku auren yayayanku mata wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku mata wa ammatikum da ƴan uwan mahaifanku mata wa khalatikum da ƴan uwan iyayenku mata wa banatul akhi da kuma ƴaƴan ɗan uwanku wa banatul ukhti da kuma wato ainihin ƴaƴan ƴar uwarku wa ummahatukum allati arda'nakum kuma an haramta muku ko auri iyayenku mata din nan da suka shayar da ku wa akhawatukum min ar an kuma haramta muku ko auri ƴan uwanku mata waɗanda aka shayar da ku tare wa ummahatu nisa'ikum kuma an haramta muku ku aure iyayen matayenku wa raba'ibukum allati fi hujurikum an kuma haramta muku ku aure ƴaƴan matanku waɗanda suke cikin gidanku min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna na matayenku waɗanda kuka riga kuka tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan har ku kuka ba ku kasance kun tare da su ba fala junaha alaikum to babu laifi akan ku wa halailu abna'ikum an kuma haramta muku ku auri matan ƴaƴanku maza allazina min aslabikum waɗannan ƴaƴan da suka fito ta tsatsanku wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma an hana muku ku haɗa tsakankanin ‘yan uwa mata guda biyu a lokaci ɗaya ku aure su illa ma salafa sai dai fa irin abin da ya wuce a baya inna allaha kana ghafurar rahima tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai wannan aya tana ci gaba da mana bayani akan nau'ikan mata waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta wa ɗan adam ya aura ayar jiya ta ambatan mana nau'i na farko ko rukuni na farko na cikin matan da ya haramta ɗan adam ya aura su ne matan iyaye idan har mahaifin mutum ya auri mace to kuma haramun ne shi wannan ɗa ya zo daga baya ya ce zai auri wannan mata ɗin waɗannan su ne rukuni na farko wannan ayar da take gabanmu ta ambatan mana rukunin mata guda goma sha uku waɗanda ya haramta ɗan adam ya aure su aya ta gaba kaɗan kuma za ta ambaci rukuni na gaba wanda shine rukuni na goma sha biyar waccan aya ta farko ta jiya ta ambaci rukunin farko shine wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf waɗannan sune na farko ga kuma 13 a wannan aya din in ka hada 14 kenan ga kuma ga kuma guda daya wal muhsanat minan nisa'i waɗannan sune rukuni na 15 akwai kuma guda biyu waɗanda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ambata idan ka hada za ka ga nau'ikan mata guda goma sha bakwai ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta wa ɗan adam ya aure su to su wannan haramci ko kuma waɗannan nau'ikan mata malamai sun kasa su kashi biyu akwai wanda suke alaƙa ce ta nasaba wanda haramcin da ke tsakanin wannan aure ɗin haramci ne bitta abid wato Allah subhanahu wata'ala ya haramta ɗan adam ya are su har abadan abada ba zai taɓa yiwa ba babu wani dalili da zai sa a yi auren sannan akwai kuma waɗanda su kuma alaƙa ce ta haɗa akwai wata alaƙa da ta gifta a tsakani ya zamanto cewa ba za ka aure su ba to su kuma irin waɗannan sun kasu kashi biyu akwai waɗanda a cikinsu su ma haramun ne ka aure su bitta abid har abada ba za ka aure su ba akwai kuma waɗanda wata larura ce ta gifta ta sanya ba za ka aure su ba idan har wannan larura ɗin ta wuce to kuma babu laifi don ka aure su ko kuma wannan illa ɗin ta kau to kuma babu laifi don ka aure su kamar da za mu gani a tafsirinsu. Allah subhanahu ta'ala ya ce hurrimat alaikum an haramta a kanku. A nan wajen Allah subhanahu Ta'ala ya buɗe ayar da fi'ili ma wa dhaniyul lil majhul wato an gina fi'ilin ba tare da an ambaci fa'ilinsa ba mabaniyun lil majhul ala ma lam yusammi fa'ilahu wato irin fi'ilin da ba a ambaci fa'ilinsa ba ƙaddara shi ake yi wanda yake da ikon haramtawa ɗin nan wanda yake da ikon halattawa shi ne wanda ya haramta din kuma shi dama yake da ikon halattawa wato wannan sai nuna maka yana daga cikin jan hankali na tadabburi a cikin alkur'ani to da dama ubangiji mai girma ɗaukaka yakan yi amfani da irin waɗannan lafuzza ɗin ba don komai ba domin ya ja hankalinka ko kuma ya tuna maka abin da dama ka riga ka sani daidai yake da a ce maka haramallahu alaikum Allah ta'ala ya haramta muku in haka kuma aka ce hurrimat alaikum an haramta muku kai a matsayinka na mumini ka san babu wani wanda yake halattawa babu kuma wanda yake haramtawa in ba ubangiji mai girma daukaka ba wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram baya halatta cikin irin abin da harasanku na ƙarya suke siffantawa ku ringa buɗan baki haka kurin ku ringa ƙirƙira kuna cewa wannan abu kaza halak ne ko wannan abu kaza haramun ne dole Allah subhanahu wata'ala shi yake da ikon da zai ce abu kaza halak ne kuma shi yake da ikon da zai ce abu kaza haram ne da haka anan da ubangiji ta ala ce hurrimat alaikum ummahatukum yana nufin ai harrama Allahu alaikum ummahatukum Allah subhanahu wata'ala ya haramta akan ku auren wato ainihin wato ainihin iyayenku mata a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai ambaci auren ba saboda a ayar da ta wuce Allah subhanahu wata'ala ya buɗe bayanin da ambatan aure din wala tankihu ma nakaha uku minan nisa to tunda aka buɗe da wannan to sai zamanto kamar maimai ne idan a nan wajen aka ce hurri mata, alaikum an tankihu ummahatikum an haramta muku ku aure iyayenku mata to an tsawaita zance a ɗabi'a ta larabawa duk abin da yake idan an faɗe shi a baya ba ta yawan maimaita shi in ba da wata dalura ba saboda a cikin harshen larabci akwai abin da ake da suna al-ijaz wato takaita zance ba sa buƙatar itsinabi wato tsawaita zance to idan har wannan shine ya ginu akan maganganu na yau da gobe na laraba to ina kuma kan maganganu na alkur'ani wanda shine lisanun arabiyyin mubin wato harshe ne na larabci wanda yake mabayyani to shi yasa anan wajen ubangiji mai girma daukaka bai ma ce bai ambaci kalmar nikahu din ba saboda ya ambace ta a baya Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta akan ku ku auri iyayenku mata mana duk wacce ita ta tsugunna ta, ta haife ka to haramun ne akan ka ka aure ta idan har aure da yake da irin falala da darajoji da kima da yanda ake samun aljanna ta fuskar aure da yanda annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya aure ya cika rabin addininsa to ya ji tsoron Allah a cikin ragowar rabin aka haramta mutum ya auri mahaifiyarsa to kaga min babu aula haramun din ya zamanto ya kusance ta saboda haka haramcin guda biyu ne haramun ne a aure ta haramun ne kuma a kusance ta babu wata halitta wacce take mai hankali mai tunani wacce take kan tsari na kyakkyawar fitra da za ta halatta wannan duk wanda za ka ga ya halatta wannan ko da da son zuciyarsa ne to a je a bincike shi ko shakka babu yana da motsuwa a cikin kwakwalwarsa don ɗabi'a ce irin ta dabbobi su ne kaɗai suke iya bin iyayensu mata Allah ta'ala ce wa bana banatukum haka kuma an haramta muku ku auri ƴaƴayenku mata duk ma yar da kai ka tsugunna ka haife ta to haramun ne ka kusance ta kuma haramun ne ka ɗaura aure da ita saboda haka anan haramcin shi ma ɓangarori ne guda biyu bai kamata a ce kayi amai kuma ka lashe ba saboda haka haramun ne wannan babu wanda zai wannan sai wanda na farko akwai tsantsan rashin tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin zuciyarsa abu na biyu kuma akwai tsantsan rashin kunya ya fita daga tsari na ɗan adamtaka duk inda ɗan adam yake wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce shi kuma bai fitirarsa ba ta gurɓata ba ba zai taɓa kawo nan abin a cikin ransa ba amma za ka ga ana samun irin waɗannan kisa-kisai nan da can cewar ga uba ya zake wa ‘yarsa ga uba ya yi wa ‘yarsa ciki ga kaza ga kaza to irin waɗannan idan ka duba na farko akwai nisan kiwo tsakaninsu da tarbiyya ta addinin musulunci ba su karanci addinin musulunci din ba ba su san yaya zokokin ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba kuma ba sa jin tsoron Allah sannan abu na biyu mutuntaka ɗinsu irin ta ɗan adam ya gurɓace saboda haka inda a ce lafiyayyen ɗan adam ne wanda yake mutuntaka ɗinsa fitararsa ta ɗan adam ba insaniyarsa ba ta gurɓace ba to ba zai taɓa yin wannan ba to irin waɗannan rashin mutuncinsu da rashin kunyarsu da gurɓacewar tarbiyyarsu da ƙeƙashewar zuciyarsu ya wuce gona da iri Allah ta'ala ya ce wa kuma. haka kuma an haramta muku ku auri ƴan uwanku mata anan wajen sun haɗar da ‘yan uwanku mata waɗanda suka girme ku yayyanku kenan haka kuma ƙannanku sawa'un waɗannan ƙanni naku da yayyanku uwanku ɗaya ubanku ɗaya ko ubanku ɗaya ko uwanku ɗaya waɗannan su ake kira da suna a hawat wato ɗan uwan ‘yan uwan ɗan adam mata ko dai waɗanda suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙai kenan ko kuma waɗanda suke li'ummai uwarsu ɗaya amma babansu ba guda ɗaya ba ko kuma waɗanda suke da abbai ubansu ɗaya amma ba uwarsu guda ɗaya ba to waɗannan dukkaninsu haramun ne ku aure su wa tukum haka kuma an haramta muku ku auri 'yan uwan iyayenku mana yayyan mahaifanka da kuma ƙannan mahaifanku su waɗannan ita kira da suna amma amma ko dai yar mahaifi ko kuma ƙanwar mahaifi gwaggon ɗan adam to haramun ne ɗan adam ya auri gwaggonsa domin ita ma a matsayin wato babarsa take Wakalati kuma haka an haramta muku ku auri innoninku khala ita ce yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya innar dan adam kenan ita ma an haramta masa ya aure ta domin ita ma matsayin wato ainihin uwar shi take kuma wannan khala din da amma din sun hadar da waɗanda suke wato ainihin uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya haka khala ɗin sun haɗar da waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ko waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya duk waɗannan innoninka ne haramun ne ka aure su wa banatul akhi haka kuma an haramta muku ku auri ƴaƴan ɗan uwanku wa yayanka ko ƙaninka haramun ne ka auri ƴarsa ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya haramun ne ka auri yarsa saboda haka shi ita ce banatul akh wa banatul ukhti domin a matsayin yarka take a kasar Hausa ma kai ne ta kai ne mai bayar da ita galibi yayyan uba su suke bayar da ƴaƴan kannan su aure ko kuma kanin uba shi yake bada ƴaƴan yayyan aure haka ɗabi'ar take idan kana da babban washi zai aurar da yarka haka kai ma idan an tashi auren yarsa sai ce ku je ku samu kanina saboda haka yarka ce tana maka kallon uba saboda haka bai kamata ka aure ta ba wa banatul ukhti haka ƴaƴan ƴan uwanku mata yar da kanwarka ta haifa ko yarka ta haifa wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ita ma yarta ba za ka aure ta ba waɗannan idan muka kirga za mu ga nau'in mata ne guda bakwai Allah subhanahu wata'ala ya haramta aure a tsakaninku da su saboda akwai alaƙa ta nasaba akwai alaƙa ta nasaba kuma wannan tafi kowa nasaba a tare da ku domin duk duniya babu wanda ya kai ta kusanci da kai ita ta ɗauki nauyin cikin ka wata tara ta zo ta shayar da kai shekara biyu ta yi renanka har ka zamanto mutum wannan babu wacce ta kai ka alaka da ita wadda ita ce mace ta farko sannan kuma sai banatikum ƴaƴan da ku kuka haife su a cikin ku waɗannan su ne na biyu wa akhawatukum da ƴan uwanku mata ƴan uwan mahaifinku mata wa ammatukum da ƴan uwan mahaifiyarku mata wa akhawatukum da ƴan uwanku da kuma fito ciki ɗaya da su wa ammatikum da ƴan uwan mahaifinku mata wa khalatukum da ƴan uwan mahaifiyarku mata wa banatul akhi waɗannan su ne na shida ƴan uwanku wa banatul ukhti da kuma ‘ya'yan ƴan uwanku mata waɗannan haramcin da ke tsakaninku da su haramci ne bitta abid wato babu wani dalili da zai zo a ce ga wata illa ta gudana a tsakani an halatta muku ku auri waɗannan a'a dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala ya haramta muku ku aure su wato ainihin har abada in za ku rage a duniya daga ku sai su to babu inda aure ya halatta a tsakaninku domin haramcin da ke tsakaninku da su haramci ne bitta abid a gaba ubangiji ta ala ce wa ummahatukum allati arda'anakum haka kuma an haramta muku iyayenku mata waɗannan waɗanda suka wato ainihin shayar da ku dukkanin matar da ta shayar da kai haramun ne ka aure ta malamai sun tattauna a wannan gaba ɗin dangane da wato ainihin shayarwa ɗin nan asalan duk matar da ta shayar da kai to ba za ka aure ta ba wannan haramun ne wannan shine asali a cikin wannan matsala ɗin shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin cewar idan har mace ta shayar da kai sau ɗaya to ba za ka aure ta ba saboda wato faɗin wannan aya ɗin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa arba a arda'nakum hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar Anas bin Malik Allah ya ƙara masa ko kuma daga ruwayar Amra bintu Abdurrahman ita kuma daga nana Aisha ummul mu'minin Allah ya ƙara mata yadda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innar raba'ata tuharrimu ma yuharrimu lulada. haƙiƙa shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramta ma'ana tun matar da ta shayar da kai to hukuncin su daya da matar da ta haife ka a lafazin da Imam Muslim Allah ji kansa da rahama ya fitar da shi a cikin littafinsa na sahihi na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yuharrimu min ar-raba'ati ma yuharrimu min an-nasab wato yana haramtuwa dangane da shayarwa irin abin da dangantaka take haramtawa saboda haka duk abin da wato ainihin ya zamanto haramun ne a tsakankaninka da wata mace ta saboda dangantaka ko na nasaba ko na haihuwa to haka matar da da ta shayar da kai ita ma wannan haramci din ya hau kanta wato wannan sai mu fahimci cewar haramcin da ke tsakaninka da matar da ta shayar da kai haramci ne wanda yake bitta abid wato ainihin har abada haka kuma ‘yar uwarka da aka shayar da ku tare ita ma haramcin da ke tsakanin ku haramci ne wanda yake alal abad har abada babu wani dalili zai sa ka zo ka aure su sai dai malamai sun tattauna dangane da adadin shayarwa nawa ne yake tabbatar da wannan haramci din wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewar dole ne shayarwar ta zamanto an shayar da kai ne sau uku abin da ya sama amma ƙasa da sau uku wannan haramci ɗin baya tabbata saboda haka idan aka samu ga wata mace sai ta shayar da kai sau ɗaya mana ta da mahaifiyarka da ita sun je bakin rafi ibar ruwa da aka kai kana ta kuka mahaifiyarka ta ratsa cikin daji ta je ta yo kara ko ta wani abu ita kuma sai ta ɗauke ka tana lallashin ka ƙi kai shiru to dama ita ma tana da ɗanyen goyo da take shayarwa da aka sai ta shayar da kai sau ɗaya kai shiru ka tsotsa sau ɗaya kai shiru ko kuma ka tsotsa sau biyu kai shiru suka ce wannan bata zamanto haramun a gare ka ba haka 'ya'yanta da ta shayar su ma basu zamanto haramun a gare ka ba har sai idan wato ainihin shayarwar ta haura guda biyu ta kai guda uku domin hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, la tuharrimul masata wa la tuharrimur rab'ata wala rab'atan ɗan tsotso guda ɗaya da jariri zai yi a wato abin shayarwar wata mace wannan baya haramta alaƙar da ke tsakaninsu wala tuharrimur raba'ata wala raba'atan haka shayarwa sau ɗaya ko sau biyu wannan baya haramta wato ainihin aure a tsakaninsu ko a tsakaninsu da yarta walal masfata walal masfatan haka ɗan tsotso guda ɗaya ko ɗan tsotso guda biyu da yaro zai yi nan ma ba zai haramta masa ita matar ba ko kuma ‘yar da matar ta shayar amma idan har ya haura guda biyu ya tafi guda uku to kuma a nan lokaci din ya zamanto haramun wato ainihin a gare su wannan magana manya-manyan malamai da suka tafi a kanta kamar Imam Ahmad ibn Hanbal haka Ishaq ibn Rahuya Allah ji kansa da rahama haka Abu Ubaid wato ainihin da Abu Thawr haka kuma an rawaici irin wannan magana daga wajen daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sayyidina ali dan abi talib kamar ɗaya daga cikin maganganun na aisha haka ummul fadl haka abdullahi ibn zubair haka suleiman ibn yasar haka sa'id ibn jubair a cikin tabi'ai Allah ya kara musu dimbin yadda suka ce shayarwar da take zamantowa haramun shine aqallu salasa raba'atin alal aqalli ya zamanto ai shayar sau uku amma in ƙasa da sau uku ne matar ba ta haramta a gare ka ba kuma yarta ma da ta shayar ba ta haramta a gare ka ba wasu kuma suka tafi akan cewar ba a haramta alaka tsakanin mutum da matar da ta shayar da shi ko kuma yarta da ta shayar tare da shi har sai idan ya zamanto shayar wannan sau biyar ce mana in sau uku ne ma ba haramun bane in sau hudu ne ba haramun bane ba har sai in ya kai sau biyar abin da ya sama domin hadisi ya zo a cikin sayin muslim daga ruwayar ummuna aisha Allah ya kara mata yadda take cewa yana daga cikin abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alqur'ani shine ashara rabaatin wato baya halatta mutum ya auri macen da ta shayar da shi sau goma ko 'yar uwarsu da aka shayar da su tare sau goma da haka al'amarin yake ashara raba'atin ma'lumat tace wannan shine abin da Allah ta'ala ya saukar kana fi ma anzalallahu min alqur'ani ashara raba'atin ma'lumat ina daga cikin abin da ubangiji mai girma dauka ya saukar a cikin alqur'ani shine shayarwa guda goma wato ainihin sanannu wannan shine abin da aka sani da sannan na Aisha take cewa daga baya kuma sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya shafe adadin guda goma din ya mai da shi guda biyar sanannu sun manusikhna bi na bi khamsin ta tace sannan sai aka shafe su da shayarwa guda biyar wacce take sananniya saboda haka a yanzu idan har mace ta sayar da ɗan adam sau biyar to haramun ne ya aure ta haramun ne ya aure yarta haka kuma haramun ne wato ainihin a gare shi aure yar da aka shayar da su tare inda har an shayar da shi sau biyar abin da ya sama ta tace fatwafi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hunna fi ma yaqra'u min alquran waɗannan wato adadi guda biyar din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya yana daga cikin abin da ake karanta a cikin alqur'ani ma'ana duk sanda aka zo tafsirin wannan aya din wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a ana yin bayanin cewar adadin shayarwa din guda biyar ne daga ba a gaba kuma sai ubangiji mai girma daukaka to kafin kuɗa ta gaba har ila yau batun shayarwa da ake yi ya keɓanta da yaro ne ƙarami yaro ƙarami wanda bai isa iyaye ba shine ake batun shayarwa a ciki saboda haka duk inda ka ji an ce shayarwa wacce take haramta abu a musulunci to ana magana ne akan yaro ƙarami Allah subhanahu wata'ala ya faɗa abin da ke cikin suratul baqara wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wato waɗanda suka haihu a cikin mata sun kasance suna shayar da yayayansu ƙanana cikakkun shekaru guda biyu ga wanda yake so ya cika shayarwa ga wacce take so ta cika shayarwa za ta shayar da ɗanta ne shekara biyu cikakku to daga zarar shekara biyu ta wuce to daga wannan lokacin hukuncin shayarwa ya dakata saboda haka waɗannan hukunci yana magana ne akan yaron da aka shayar ƙasa da shekara biyu idan har ya haura shekara biyu to wannan lokacin ya zama bardan goyo ko da an shayar da shi wannan lokacin babu maganar wato ainihin hukuncin raba'a irin yadda zaka ga wasu suna turo takarda suna yi wa malamai fatawa kan cewa menene hukuncin mutumin da ya sha wato ainihin abin shayarwar matarsa saboda haka yana tambaya shi yanzu ya sha abin da matarsa take shayar da yaro da shi saboda haka yaya hukuncinsa yake ita ma ta zamanto wato wacce ta shayar da shi Lati allati arba'anakum to ta yaya bayan ka girma ka manyanta har ka yi aure kai ma ka zama baban wani saboda haka baya cikin wannan hukunci din a gaba Allah ta'ala ya ce wa ummahatu nisaikum haka iyayen matayenku duk wacce ta tsugunna ta haifi matarka to ita ma wannan haramun ce a gare ka ka aure ta haramun ce a gare ka ka aure ta su ne ummahatun nisa'ikum kuma su ma waɗannan haramcin su bitta bitta'did ne har abada babu wani dalili da zai saka aure ta sannan kuma abu na biyu iyayen matan ku. haramcin yana farawa ne daga lokacin da aka ɗaura aure bi mujarradi aqlin nikah malamai suka ce daga zarar an ɗaura aure an ce wance ta zama matar wane to a lokacin haramun ne mahaifiyarsa ya je ya nemi auren mahaifiyar ita wannan matar da ya aura ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba saboda haka ta zamanto uwa a gare shi ta zamanto haramun a gare shi har abada Allah ta'ala ya ce wa raba'ibukumul lati fi hujurikum haka kuma ya haramta ku a wuri ƴaƴayen matayenku idan aka ce raba'ib jam'i ne na kalmar rabiba rabiba ita ce ƴar matarka agolarka kenan wacce aka zo da ita gidanka shine allati fi hujurikum waɗanda suke cikin gidanku ba wai ana nufin waɗanda ba sa cikin gidanku ba za ku aure su ba ta iya yiwuwa ta yi aure a wani gidan tana da ya da ta aure ka bata zo da ita gidan ba kakka kafa hujja da wannan kace ai an ce fi hujuri kuma waɗanda suka aka zo da su agolanci gidanka a'a wacce ma ba a zo da ita agolanci gidanka ba alqur'ani yayi amfani da wannan lafazin ne saboda zalibi haka ɗabi'ar take gudana zaka ga mace ba tafiya nesa da ‘yarta ƙarama ba, ko aurenta za ka yi idan mijinta ya mutu ka zo neman aurenta za ta ce maka, to ni ina neman alfarma ina da ƴar ‘yata da ta tasa, saura ka zan taho da ita. Galibi mata suna ba su fiye tahowa da ‘ya'ya maza ba, sun yarda su bar ‘ya'ya maza a dangin ubansu, sun yarda su bar ‘ya'ya maza a gidan iyayensu su mata ɗin, amma inda son samu ni sun fi so su taho da ‘ya'yansu mata inda suke aure. To tunda wannan shine galibin ɗabi'a da take gudana sai Alƙur'ani ya ambaci fi hujurikum waɗanda suke cikin hijir ɗinku waɗanda suke cikin kulawarku aka zo muku da su agola a gidanku waɗannan su ne rabiba wato ainihin ƴaƴayen matayenku saboda haka ka je ka auri wata mata tana da ƴa to ita wannan ƴa ɗin ta zamanto haramun a gare ka amma da sharaɗi akwai lokacin da ba za ta haramta a gare ka ba Allah ta'ala ya ce min nisa'ikumul da dakhaltum bihinna na daga matayenku waɗanda kuka tare da su na daga matayenku waɗanda kuka tare da su ku kalla akwai bambanci tsakanin hukuncin guda biyu waccan an haramta maka ita ne da mujarradin ɗaurin aure saboda ‘yar ka fara aura to kuma bai kamata ka yi zara kai ruwan ido ba an gama ɗaura aure da ‘ya sai kuma ana cikin biki ka zo kana gaggai da iyaye sai ka kyalla ido ka hango mahaifiyarta ka tambaya dama an ce maka ba ta da miji mijinta ya mutu ko zawarci take ka ce ka fasa a wannan haramun ne to amma idan uwar ka fara aura aka ɗaura aure da uwar saboda haka an zo ana shagalin biki sai aka zo aka gaishe ka ga wata gatanan ta ɗau ado tana cikin 'yan matan biki haka sai ka kalla wannan kuma fa aka ce ai yar matar ka ce ce a dama ita ce wacce take sumbuka college din nan tace na samu labari tana boarding aka ce ita ce wannan ka ja wani abokin ka gefe ka ce to kai yaya ni fa za a canja fa to a nan lokacin ya halatta zaka iya canje idan har baka tare da uwar ba in har baka sadu da uwar ba to sai a ba ta hakuri a ce to ke mama yanzu kin tashi daga amarya kin kuma maman ango saboda haka sai ki hakuri za a yi swapping saboda haka sai yi welcome back sai a canja da ita ya Shi shine abin da ubangiji ta ala yake cewa min lati, da haltun bihinna na daga matayen ku waɗanda kuka tare da su fa in kunu da haltun bihin amma idan ba ku tare da matayen ba za ka auri uwar an ɗaura aure amma baka sadu da ita ba to sai kaga yatta ta tafi kwanta maka a rai to sai ka ba uwar haƙuri in har za ta iya haƙura ta baka yar kenan za ta iya haƙura da kai amma wata ba za ta haƙura ta baka ‘yar ba, to shi ne Allah ta'ala ce fala junaha alaikum, babu laifi a gare ku a wannan lokaci ɗin don kun aure su, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'ilam ta kunu da kulfin bihinna fala junaha alaikum, a gaba Allah ta'ala ce wa hala'ilu abna'ikumul lazina min asulabikum. Haka kuma hala'il jam'i ne na kalmar halila, halila ita ce sirikarka. matar ɗanka Allah ta'ala sai bayani a nan wajen ya ce allazina min aslabikum waɗanda suka fito daga tsatsanku ɗan da kai ka tsugunna ka haifa ba ɗan riƙo ba ba ɗan ɗan uwa ba ina fata mun gane wannan domin a cikin wannan akwai ishara akan ibbalu tabanni wato haramci na attabanni ɗaukan ɗan wani ka mai da shi ka bashi hukuncin ɗan da ka haifa a cikin cikinka dan Allah ya haramta wannan tabanni din shi sa sai ƙara bayani anan yace allazina min aslabikum ɗa wanda ka tsugunna ka haifa a cikinka ba wai ɗan da ka riƙe ba ba kuma ɗan wanka ko ɗan ƙaninka ba idan har ya auri ya to za ka iya auranta shi ne ma'anar wahala'ilu abna'ikum da sirkanku matayen 'ya'yanku maza allazina min aslabikum waɗanda suka fito daga tsatsanku amma idan ba daga tsatsanku suka fito ba wannan babu laifi ina fata mun gane wannan Don Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan hukunci na tabanni Shi ne dalilin da ya sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta aure tsakanin Zainab bintu Jahash da Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya a da a farko tana auren Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa asalinsa bawa ne na nana Khadija radiyallahu anha wa ardaha ya fito da yan uwansa suna kiwo wasu matafiya suka sace shi suka tafi da shi saboda haka aka neme shi aka rasa suka zo suka sai da shi a kasuwar bayi faɗi tashi har ya faɗo hannun na Khadija radiyallahu anha wa ardaha ita kuma daga baya bayan ta aure Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yan tashi ya ci gaba da rike shi a cikin gida ya zamanto ɗa mai biyayya har ya zamanto ma ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tabanni da shi a farko kafin a haramta tabanni ma ana kiransa da suna Zaid bin Muhammad wato Zaid dan Muhammad har sai da ubangiji mai girma daukaka ya saukar da ayoyin ibtalut tabanni haramta tabanni ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum Allah ta'ala ya haramta wannan daga nan ne sai ya tashi daga Zaid bin Muhammad sai ya koma Zaid bin Harisa domin yana da wayo ya rike sunan mahaifinsa har ma daga baya iyayensa suka samo labarinsa suka taso ta kanas ta garinsu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi suka ce suna son ɗansu su fansa ya ce a dama an bashi yanci amma dai gashi ya rage inasa in ya ga yana son ya tafi da ku gashi nan ya tafi da ku in kuma da mu yake so ya zauna yanzu yana da yancin da zai zaba saboda kyakkyawar mu'amala irin ta annabi sallallahu alaihi da yanda yake jan mutane a jiki da yanda yake kyautata musu yake sakar musu fuska baya da wani hikidi tsakaninsa da al'umma zai dan harisa ya zaɓi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam akan iyayensa saboda babu gidan da zaka je ka ji dadin zama in ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka da uba mai tausayi da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka da uba wanda yake mai albarkar da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya zaɓi ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama to dan a ƙara nuna haramcin tabanni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Shi ne wanda ya nemo wa Zaid bin Harisa auren na na Zainab bintu Jahash ba ta so har sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya nuna mata cewar idan Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama suka yi hukunci to bai kamata wani mumini ya tsaya neman zabi ba da lokacin yana ta mata campaign yana ta nuna mata Zaid bin Harisa da matsayinsa a wajensa ita kuma za ta kalla annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce da shi ya rasulullah wai wannan maganar da kake umarni kake bani ko shawara sha shawarta ki nake ce indai shawara ce a ɗan tsahirta a haka aka yi auren tunda ba ta son sa dalilin kuma da yasa ba ta son sa shine su larabawa suna da tsantseni ta fuskar dangantaka suna da tsantseni wajen kiyaye nasabar su haka za ga Allah yayi wasu al'umma din in dai aka ce dangin su ne to za ga suna da tsantseni duk sabanin da ke tsakanin su da juna za su iya rufewa idan wani wanda ba su bai zo ya zai tafi a musu dan uwansu sai a haɗu a casa wanda yake ba dan dangin ba amma su a junansu in sun haɗu kamar sakin ya kansu amma haka suke ba sa son wani kuma ya ratso dangin su haka su ma laraba musamman quraishawa waɗanda suke suna da kyakkyawar nasaba a cikin larabawa haka duk abin da zai janyo koma baya a cikin nasabar su ba sa so to ita Zainab bintu Jahash tana jin ba za ta iya auren zai bin harisa ba ne. ba don komai ba saboda ya fito ta tsatsan da wato ya taɓa yin bauta ita kuma tsatsan gidansu ba a taɓa yin bauta ba to kada ya ɓata image in ƴaƴan da za ta haifa a yi musu gori wata rana a ce bayan ku tsohon bawa ne wannan shine kawai dalilin ta haka aka yi aure din zama ya ƙi daɗi kullum zai bin harisa zai zo ya kawo kukan ta wajen annabi sallallahu alaihi shi kuma annabi yana ba shi haƙuri yana amsika alaika zaujaka wattaqillah ka rike matarka dai ka ci gaba da haƙuri ka ji tsoron Allah har zuwa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo ƙarshen auren falamma qada zaidan minha zaidun minha wataran zawwajnaka halikai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim Allah ya raba auren ya aura wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama Zainab bintu Jahash ba dan komai ba dan kada ya zamanto akwai wani haraj a cikin zukatan mummunai fi azwaji adiyaihim cikin auren 'ya'yan da da suke da auren nasu ne saboda ibbalut tabanni shi yasa anan wajen Allah subhanahu wata'ala yayi jawabi yace wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum wato matayen 'ya'yanku maza allazina min aslabikum waɗanda suka fito ta tsatsanku su ma haramun ne ku aure su har abada babu wani dalili da zai zo ya sa a ce kuma za ku aure su ina fata mun gane wannan wa an tajma'u bainal ukhtayn haka ku haɗa tsakankanin wato 'yan uwa mata guda biyu haramun ne ka aure ya ka aure ƙanwa? wannan shine wa an tajma'u bainal ukhtayn ka aure su a lokaci ɗaya ka haɗa su a ƙarƙashin aurenka wannan haramun ne amma in a rarraba ne ya halatta kana auren ya zama ya ki daɗi ta fita sai kuma ka kyallaro ido kaga ta to babu laifi dan kaje in zai za su iya baka kaje ka aura babu laifi ko yar ta mutu a mai da kanwarta a ɗakin ko ta mutu a mai da yayarta a ɗakin waɗannan babu laifi ba haɗa su aka yi ba ne Allah ta'ala ce illa ma qad salaf wannan sai nuna mana a da a zamanin jahiliya suna yin haka din mutum ya auriya ya auri kanwa to Allah subhanahu wata'ala anan wadan sai ya hana ba dan komai ba saboda na farko a samar da zaman lafiya wata kanwar mai kishi ce wata yayar mai kishi ce duk irin yadda suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya idan ta ji za ka auro ƙanwarta to fa zaman lafiya zai ƙare a nan ne za ka gano cewar mata abin da suke faɗa na cewar ciwon ya mace na ya mace ne to wani lokacin fa ƙarya suke wa kansu ba haka abin yake ba hatta a wajensu domin ba za ka gane hakan ba sai ka ɗauko mata labarin wata ƙawarta da suka yi firamare ko suka yi sakandare ita yanzu ka shi ta shekara goma sha biyar da aure ta haifi 'ya'ya uku hudu biyar amma ga wata kawarta can da suka yi sakandare aminiyarta ce ta kurkusa tana ta gararan ba ba ta samu mijin aure ba yanzu da ka ce za ka aure ta to a nan za ka ga cewa ciwon ya mace ba na ya mace ba ne ba za ta taɓa yadda ba to don gudun wannan rigingimu sai Allah ta'ala ya ce to a raba kada a yi wannan illa ma kar salafa sai da irin abin da ya wuce a baya inna Allah kana ghafurar rahima tabbas Allah ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ga bayinsa mai jin kan bayinsa ne Allah ka gafarta mana ka ji kanmu aya ta gaba Allah ya ce ne والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله تعالى والمحصنات من النساء هكا كما da matan da waɗanda suke aurarru a cikin mata illa ma malakat aymanukum sai dai fa irin abin da daman ku ta mallaka kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne akan ku wa uhilla lakum ma wara azalikum kuma an halatta akan ku an haranta muku ma wara azalikum duk abin da yake bayan waɗancan an tabtagu bi amwalikum ku je ku nema da dukiyoyinku muhsinina suna katangaggu ghaira musafihina ba waɗanda suke bayyana alfasha ba a tun bihi hunna da abinda kuka samu jin daɗi da shi daga gare su hunna ujura hunna to ku ba su wato ainihin sadakokin su batan wanda Allah ya farlanta wala junaha alaikum kuma babu laifi akan ku fi ma taradaitum bihi cikin irin abinda kuka yadda da shi min ba'adil farida bayan wato abin da ya zamanto na farilla inna allaha kana aliman hakima tabbas Allah subhanahu wata'ala ya kasance masani ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da bana bayani akan nau'i na goma sha biyar daga cikin mata waɗanda suka haramta ɗan adam ya aura Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minan nisa da kuma mata waɗanda suke waɗanda suka yi aure aurarru a cikin mata lafazin al muhsanat a cikin yare na alqur'ani yana zuwa da ma'anoni masu tarin yawa daga cikin ma'anarsa akan ce almuhsanat ana nufin almutazawwijat wato waɗanda suka yi aure hakan kuma akan ce almuhsanat ana nufin al'afifat wato waɗanda suke masu kame kansu ga barin zuma haka kuma akan ce almuhsanat ana nufin alhara'ir ghairul ima wato ‘yantattun mata ‘ya'ya ba waɗanda suke bayi ba, su waɗannan akan kira su da suna al-muhsanat hakan kuma akan ce al-muhsanat ana nufin al-muslimat wato mata musulmai ba kafirai ba duk waɗannan sun zo a cikin yaren alkur'ani wannan aya da muka karanta ta ambaci muhsanat kala biyu ta ambaci al-mutazawwijat ta ambaci al'afifat ayar da zamu karanta a gaba kuma ta ambaci alhara'ir ta kuma ambaci al-muslimat saboda haka anan wadanda Allah subhanahu wataala ya ce wal muhsanatu minan nisa ay almutazawwijat minan nisa haramun ne ku auri matan aure waɗanda suka yi aure a cikin mata waɗannan haramun ne duk matar da take ƙarƙashin igiyar auren wani to haramun ne ku ɗaura aure da ita har sai idan aurenta ya mutu ta yi idda ta gama to a nan lokacin ne ya halatta ku aure ta to kaga ita wannan haramcinta ita ba ba ta abid bane ba ba har abada bane ba ta Harimul abadi bane ba ba har abada bane haramcin yake a haramci ne wanda yake tauƙiƙi haramci ne na wani ɗan lokaci ina fata mun gane wannan hamci ne wanda yake muwakkat wato na wani lokaci ta yanda da zarar aurenta ya mutu ba ta tare da mijinta ta gama idda to annan lokacin za ku iya auren juna wannan ba haramun ne a gare ku ba Allah ta'ala ce illa ma malakat aymanukum sai dai fa irin abinda wato ainihin daman ku ta mallaka anan nan wajen abinda ake nufi shine ga wata mace wacce take matar aure sai aka je aka yaƙi na musulunci aka ci garinsu da yaƙi aka kamo ta a matsayin baiwa to a wannan lokaci din maganar aurenta ya ƙare saboda haka sai ta faɗo a matsayin baiwarka to babu laifi don ka aure ta kamar da ita sadakarka bayan ta yi istibra'i an tabbatar da cewar ba ta ɗauke da cikin tsohon mijinta to kaga a nan wajen babu maganar sai an warware aurenta da wancan tsohon miji ɗin a'a dalilin bauta ya sa auren gaba ɗaya ya lalace yanzu za ka iya mai da ita sadakaka shine ma'anar illa ma malakata aymanukum Allah ta'ala ce kitaballahi alaikum lafazin kitab a cikin yare na alkur'ani yana zuwa da ma'anoni masu tarin yawa akan ce kitab ana nufin abinda ubangiji mai girma daukaka ya wajabta wa dan adam kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaykumus siyam ay furida wa wujiba alaykumus siyam kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut ay wujiba alaykum idza hadara ahadakumul maut wa katabna alayhim fiha anna anna an-nafsa bin-nafs ay wa wajabna alayhim fiha anna an-nafsa bin duk waɗannan kitaba a nan wadan ta zo da ma'ana na wato abinda Allah ta'ala ya wajabta sannan kuma akan ce kitab ana nufin abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya hukunta wa bayansa kamar yadda Allah ta'ala ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ai hakamallahu la aghlibanna ana wa rusuli haka yace lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min allahi yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima ai bi ma'ana fiha hukumun qayyima a cikin wannan littafin akwai hukunce hukunce waɗanda suke tabbatattun hukunci haka a wannan aya da take gaban mu da Allah ta'ala ce kitaballahi alaikum malamai suka ce hukumullahi alaikum ai hukumullahi allazi hakama alaikum waɗannan hukunce-hukunce tun daga kan walatanki humanaka a aba'ukum minan nisa har izuwa wal musanati minan nisa illa ma malakata aymanukum dukkanin waɗannan kitaballahi alaikum ai hukumullahi alaikum hukunci ne da ubangiji mai girma ɗaukaka ya hukunta a kanku wannan shi ne ma'anar kitaballahi alaikum hakan kuma akan ce alkitab ana nufin wato takaba da mace take iya yi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a ayin da ke cikin suratul baƙara, dangane da matar da mijinta ya mutu tana takaba cewa ba za ta yi aure ba hatta ya bulugal kitabu ajalahu ai hatta ya bulugal iddata ajalahu ajalaha har sai lokacin da idda ta kabarta ta cika sannan ne za ta yi aure kaga kitab a nan wajen yana nufin ta kaba kenan Allah ta'ala ce wa uhilla lakum ma wara azalikum duk wata mace ba waɗancan da Allah ta'ala ya lissafa muku guda goma sha biyar ba akwai ƙarin guda biyu waɗanda hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata ba za ku auri mace ku haɗa ta aure da ƴar uwar mahaifiyarta ba haka ba za ku aure ta ku haɗa ta aure da ‘yar uwar mahaifinta ba, saboda haka idan kana auren mace, ƙanwar mahaifinta da ƙanwar mahaifiyarta, wato ƙanwar mahaifinta da yayar mahaifinta haramun ne a gare ka ka aure ta, amma idan waccan ba ta tare da kai, ita ‘yar ba ta tare da kai, matarka ko rabu da ita ko ta mutu sai ka je ka ga yar babanta ko ka ga ƙanwar babanta kana so halal ne ka aure ta, amma ba za ka haɗa su tare ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. nau'i na gaba shine ba za ka auri mace ka auri kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ba ka hada su wuri guda daya su ma sun zamanto octane ba za ka hada su wuri guda daya ba amma idan ba ka aurenta ko ta mutu to a nan lokacin ya halatta ka auri yar babarta ko ka auri kanwar babarta waɗannan su ne nau'ikan mata guda goma sha takwas da shari'a ta haramta maka shi sa Allah ta'ala ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku ku auri duk waɗanda suke ba waɗancan da aka lissafa muku ba an tabtago bi amwalikum muhsinin ku je ku nemi auren su da dukiyarku wannan yake nuna cewa ashe aure sai da silalla aure ana neman sa ne da kuɗi shi yasa Allah ta'ala ya ce bi amwalikum da dukiyoyinku dan a nuna maka cewar haka kurin ba za ka zo a baka matar fi sabilillahi ba dole sai ka tabuka wani abu Allah ta'ala ce muhsinina zaira musafihin suna mata kama mu ba waɗanda suke bayyana alfasha ba a nan wajen al-muhsanat al-ihsan anan wajen yana nufin wato muhsinina yana nufin afifat wato waɗanda suke masu kama kai wannan ayar sai ta nuna cewa ashe haramun ne ka auri matar da kasancewa mutumiyar banza ce duk matar da ya bayyana a idan al'umma cewa tana fasikanci tana alfasha tana aikata zina haramun ne ka aure ta tunda Allah ta'ala ya ce muhsinina matan da za ku aura ku aure mata waɗanda suke katangaggu mutanen kirki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa babban ribar da ɗan adam zai samu a cikin aure shine ya auri ma'abociyar addini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin abu huraira da ke cikin sahih bukhari da muslim tun kahul mar'atu li arba'in galibi akan auri mace saboda ɗaya daga cikin dalilai guda hudu galibi mazaje ba su haura ɗaya daga cikin waɗannan dalilai guda hudu wajen auren mace zala sallallahu alaihi ya ce ni jamaliha wani abin da yake kalla kyau ba ruwansa da gidan da ta fito da ta yi karatun zamani ta yi karatun addini mai haƙuri ce mara kunya ce yar daba ce in dai zai ganta tsaleliya sima ta sawa a gaban mota ta in yanda in abokanai sun zo gida za a tafa a ce shegen kayi zaɓe to shi hankalinsa ya kwanta kawai shi jamal ɗin ne shi in ka gan shi da mummuna sai dai in ba yanda zai yi amma in dai kyakkyawa ce fara to shi ba shi shi an gama shi an gama biya masa bukatarsa ka zo da kowace irin sharri amma in dai fara ce kyakkyawa shi magana ta kare wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li hasabiha wani kuma abin da yake kalla gidan da ta fito shi kawai burin sa ya zamanto sirikin manyan mutane a ce sirikin honorable wane ne sirikin alhaji wane ne sirikin yallabai wane ne mai sarautar gargajiya wani kuma abin da yake kalla limali ha shi mijin hajjiya ne saboda haka in dai tana da yan sulalla haka zaka ji ana ba da cigiya da Allah ni yanzu auren da nake so in yi wacce za ta aure ni na gama auren taimako yanzu suna nan suna nan suna ta ba da cigiya har ya ga wani dan matashi ya auri wata dattijuwa mai yan kuɗi hannunsa ana magana kai wannan ne ya kai shi auren wannan tsohon ya ce a ah, akwai salalla ni ma neman wacce za ta yi wuf da ni nake yi har haka yanzu yana ta ba da cigiya shi ma a kawo wacce za ta yi wuf da shi inda tana da 'yan kuɗaɗe sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha, akwai kuma wanda yake auren mace saboda addininta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazfar bi zati dini ta ribat yada ka karkata zuwa ga ma'abociyar addini sai hannun ya samu riba ma'ana mace mai addini ribar kafa ce musamman kuma gata da addini gata da kyau kaga nurun ala nur kenan gata da addini gata da kyau ga ta ƴan manyan mutane kaga a mu ba'afa daɗi kan dadi gata da addini ga ta da kyau ga ta yan manyan mutane kuma tana da yan sulalla a hannunta kaga abu afan kafira kenan goma da goma sai ɗan gata saboda haka shine a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce muhsinina ghaira musasihin waɗanda za ku aura su ne kamammun mata ba waɗanda suke masu alfasha ba ba waɗanda suke mutanen banza ba kada wata soyayya ta ɗauke ka ka ce ai kai kana santa kai kana burge ka a'a haramun ne ka aure ta famastamta'atun bihi hunna, Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka ji daɗi da shi daga gare su ujura hunna, ku ba su wato ainihin ladaddakin su fariba wanda ubangiji ta'ala ya farlanta musu wannan gaba ta aya malamai suna tattaunawa akan ta musamman 'yan addinin shi'a suna kafa hujja da wannan gaba ta aya akan halaccin auren mutu'a to amma bayani akan wannan gaba ta aya fa mustamta'atun bihi min hunna fa atuna wujurahunna lokacin da ya rage mana in mun tuna bi uku ba za su isa ni bayani akai ba dan haka zamu tsaya akan gabar in ya so gobe insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sallallahu wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi amin